ya ce a cikin unzur kitabu hadiyatul hadiya shafi nawa dari da shida to yi duba ya tabbatar hadiyatul hadiya saboda kaga doktora na cin kawo da littafin nan ainan ainan eh? ana samun sa shi ma sai ku dinga zama mai ina zaman dan kurma <laughs> dole fa mu eh ban ji a gyara zama ai abin dole ne za mu yi abin na kenta mun yi daga wannan an gama shi kawai kowa ya fi da kanshi ga shi shi ne wannan hadiyatul hadiya shi wannan ina daga cikin tijjanawan morocco da ake tinkaho da su a duniya shi tarkata shi mai watsi da dariƙar شين هنا الهدية الهادية إلى الطريقة التجانية tijaniya, lil محمد بن تقي الدين المغربي رحمه الله ba a samu samu? eh? tashi hamza in babu babu to shi wannan littafin sa guda nawa ne eh ya da ake samu ina wadar kayayyaki abin gagara ka gani don yi dole ne in an tarkata an tarkata kaga ko da misali in ka gama da tijjaniya sai ka samu aka baɗin ka tattara duk wani kayan koli ka aje shi durin da muskila ta haɗu kursu sai ka dawo nan wurin ka ɗauko za ka ɗauko za ka ɗauka san inda ka aje kayan ka ba inda in an yi ni kan na jin mun karanta a makaranta to ai kaza kaza ya ce kaza ni man ka ɗan shi ni ma mun ce ma ba yani wanda ce lokacin da aka yi ba aka yi ba to lokacin da ake karatun za ka tarkata dukkan komai to ya na je na ta duba shi kwana na uku na koma kansa kaban in sake na na tsawon wannan na duba to ba shafin ba daidai ba ne ba shafin 124 sai dai yan bugun ne ya canza kuma bai ce mana ga bugun da aka yi ba shafi 124 ne da kar kuma ka sauke sai ka je ka duba na ka tukun ka gan shi ko wani abu lallai gaskiya iyaka ne dubu shafi ɗari da dubu shafin ɗari da ashirin in kalwar dari ɗari da sittin ba shi ne wannan ba kai hana ya fara yabon kato na janye yabo na fasa na fasa na janye yabo <laughs> eh? amma shi ne <laughs> ai wannan ko sunan ka gama gani eh. ah. ba ba ba fotokofi wannan ba a fotokofi shi to ku je mana wasu wannan da shi hmm? shi kenan ko jahiyar madahuwati me a kasan da yi wara'afatu eh tahannunika tausayinka tahannunika shi wannan yana cikin ashfama ina kunci hamsin da hudu to hamsin da hudu salatul fatihi afdalu min alqur'ani bi darajatin idda eh, wannan shine babin salatul fati ta fifita daga alqur'ani da darajoji masu yawa wannan ne yasa ake kuka da bidi'a duk inda aka zo da bidi'a sai ta kawar da sunna kaga karanta wannan zai rage karatun alqur'ani kuma zai rage salatin annabi ma in ma bai hana shi ba gaba daya هذا الذي سبق هو ما يتعلق برواية الشيخ التجاني الزائفة المنصوبة زورا وانا ان جنجنا تتهنى كرية وبهتانا الى النبي صلى الله عليه وسلم حول صلاة الفاتح البكرية wa amma ma ya ta'allaku bi fadliha amma abun da ya yake ratayuwa da falalanta hasaba hati nazar tijjaniyyin wajen tadabburin tijjanawa faqad ja'a fi kitab jawahir maani at-tab'u sadiq wa amma fadlu salat al-fatih لما أغلق إلى آخر da sami فقد سمعت شيخنا أي التجاني يقول شيء علي الهنازم كان كنت مشتغلا بذكر صلاة الفاتح ديتني نتين صلاة الفاتح لما أقولك حين رجعت من الحج إلى تلمسانا لما رأيت من فضلها صبود أبونا نجنين فللتا وهو أن المرة الواحدة كفى ta yi daidai bi mi'ati alfi salati ya kai salati dubu ɗari shida in yi salatul fati ɗaya ta kai dai ta daidai da salati dubu ɗari shida wannan magana haka take fi wirdil juyubi wa kada zakara sahibul wird shi mai wirdil juyubi ɗin yana cewa anna sahibaha sahiba salatul fati sayyidi muhammadul bakari as-siddiqi nazilu misra an masar wa kana qutuban maganan qutubin zai zo nan gaba kana inna man dhakaraha marra duk wanda yi ta sau daya walam lam yadkhulil janna falyakabit sahibaha Allah ya shaƙe mai ita gaban Allah sai Allah ga shi nan an ce na karanta salatul fati ban je aljanna ba wannan na ƙara shi gare ka kamar maganar da muka a cikin tafsirin safi sai mutu ya ce maka gobe ya ka dubi iyaye fa abin da ka ce iyaye falyakabit sahibaha ya kama mai ita Allah. to tun da ko mutum in ya karanta wannan bai je aljanna ba wato har ya ba da garanti kenan duk wanda ya karanta ta zai je aljanna idan bai je aljanna ba ya dawo wurin shi zai je game ana masa shiga aljanna kenan ko ai kaga tun daga nan tun da can kana yi mai kaɗai ne tun da hamma ita ya faɗi haka wa baqitu aqraha ila arhaltu min tilmisana إلى أبي سمغون فلما رأيت الصلاة التي فيها المرة الواحدة سينغنوني صلاة كم بسبعين ألف ختمة من دلائل الخيرات شيكما وند إيشي ya دي دي دا wanda إي sauke دلائل الخيرات سو دبو سبعين تركت الفاتحة fati na watsar da دبو inda ana wancan ya fi wancan lima ugulika washtagaltu biha lima ra'aitu fiha min katharatil fadli ثم ni بالرجوع صلى Sallallahu alaihi وسلم Ila صلاة Fati sai annabi ce in dawo wani salatul fati ga shi dai kila yana ganin annabi nan ko yaushe a tijjani dai ba shi ke bada labari ba falamma ni bin ruju'i da annabi ce ka koma ka dinga salatul fatiha ya sa'altuhu an falliha kaga wannan ma daga annabi ya karbo fa akhbarani awwala shine ya bani labari a farko bi anna al marata al wahidata kafa daya na salatul fatiha min ta'dilu min al qur'ani sitti marrati ta daidai da al qur'ani sauka shida kafa ɗaya daidai da take sauka shida sitti marrati haka sauka shida ka dubi kafin ta yi sauka da hido ya ja sun ma aka bara ne saniyan bi annal marrata alwahidata to ma ɗaya kafa ɗaya minha تعدل من كل تسبيح وقع في الكون دو التسبيح ده يا دنيا tasbihin da kasan an taɓa yansa a duniya na annabawa na mursalai na mala'iku na dabbobi na itatuwa na sama da ƙasa da na komai da kowa shuru da motsi duka wannan ya fi su duk wannan falala ne da yanzu mutum yana da wannan ya sake karanta ƙur'ani ai gaga masu karatun ƙur'ani ya ce wahala ce ba ta ishe kowa wa min kulli dikirin. ومن كل دعاء كبير هذا الدعاء أو صغير ومن القرآن كما يأتي القرآن ستة آلاف مرة سود سوكادب شدة لأنه من الأذكار دعاء القرآن كان سبا ذكرين با نذاك كليش جواهر المعاني جزء نقشا في تريد تلاتين دشدة to ina ba na a suban sai ka yi takalidi da wayan nan tun da ka sami mu namu ba ina masu nama, ina dangi ba ina alajar runa ɗari da nawa eh shi ne ce ai ma mun gano kan ba za mu haɗa kai tun da abin na haɗa kai ba daga biyar abin ya tashi ba wa kana qutuban ba ba tun daga can wa kana qutuban sahib tun da yake cewa amma صلاة الفاتح لما أبلغ فقد سمعت شيخنا رضي الله عنه يقول كنت مشتغلا كو كاغان شي mu tun da bari mu ga dangin mu daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas amma ya tashi ne daga biyar malam Muhammad ina naka ina tun tuni duk shekarun nan da aka yi inna li to gaskiya kamata ka samu Ima, an koma ruwa ya eh, an kamata a koma ruwa kamar nan yake yayi tun da ba a yi komai ba zuwa aka yi aka jungulo su saka ke jatta makaman su yanzu sun sayo jiragen sama sun sayo rocket rocket eh da da da ana suna faɗa da bindiga harbi ruga ke yaki da su fufufufufu nan ta faci to ka ta kare a koma dukan juna da sanduna kikiki yanzu rocket rocket ake amfani da su in ku ba haka ba to muna ji muna kallo wannan abun sun fi mu shiga sun fi mu naci masarrafin mu kullum shi zaka same su ɗan karatun da ake tsakanin magariba da isha sai an ɗauko malami to daga yanzu za mu biya ka dubu biyu biyu ka dinga zuwa ka dubu an yi an gama wata ya kare ba dubu biyu ce ni ma na bari su ku kullum ba a biya wazifa su yi suke ta tai kaga suke kaga cikin mu ke don Allah gaskiyar magana su ne suke don Allah sai dai bata ne in aka ɗauko malami sai an biya shi in ku ba haka nan suna ba shi dubu biyu biyu masa kwana biyu can ma dubu biyu biyu sai masa kwana biyu can ma dubu biyu biyu sai masa kwana dubu shida ya samu wani wuri na kwana ɗaya to tun da dai ba kullum kullum kake zaba nan dubu ɗaya dubu bakwai in har karɓa inda ba su biya shi ba zai je musu ba da an ga ruwa sai a ce a yanzu ruwa ake yanzu ka duba mutane ko ruwa ake mala sai kaji suna yayi yayi yayi mu kuma san duk an an rufe me ne hada sallar nan ba wajibi ne ba ta kace ruksa ko ruksa ne ba sunna ne ba hada sallah sauki aka bayar kuma sauƙin aka bayar ba ta ruwan nan bai hana mana gudanar da komai za eh? ka da an haɗa sallar duk an tafi ana ta hira ana ta harkoki hasali ma masu son a haɗa sallar samari majiya ƙarfi Eh? wanda ake haɗa kan sallah saboda su su ne ma masu a haɗa sallah na ku bari ku yi mana karatu wai har wani ina tafsiri wanda tsofe gangare ce malam ya tafsiri an yi sauki ai Allah ya saukar da sauki ku tashi a <laughs> rufe a haɗa sallah an muku sauki shi na ɗaukan daga cikin karatun azaba karto mu ni ne daɗin kayan mu muke yi. lokacin muna rikice ne da lokaci wani lokaci kamar kasa ka rike agogon ya tsaya haka don Allah ya haƙura ku yi kasa tukuna eh, sai dai ka tsayar naka ka tsayar na mutane ya wuce to gashi nan da tunda mun riga mun mu na mu daga biyar ne a mara haruna ko eh eh yana ogolika daga biyar ne ya tafi har shida shi kenan tun da an gani ya yi ba ba na ku ai dama shi kuna cewa babu zauna ko da da batun ne ɗaya ko biyu haka mana an ɗan tattauna ko za ku jangolo su hmm? ɗariƙar tijjaniya ta fi addinin musulunci je ka jangolo eh <laughs> sun fi ka shi kai kila yaushe ka san shi eh ba kwanan nan kafa gida can duk labari kake ta jira amma faɗi ba ko saurara za ka yi suna a da littafin nan sai da suka yi mai littafin mai da ce musu su zo su kai kara ai ga ko da shi shugaban wanda ke komandar su na yanzu ko janaral ɗinsu bai taɓa su kan shi mai littafin ba ai gari ɗaya suke don shi wannan yana ɗaukan shi ne ma ɗan asalin bauchi duk sauran duwani ɗan bauchi ɗan jirami ne tunda shi ina cikin gidan limamin babban limamin gidan baucin eh, sannan baucin kuma tun tana zaune tun ma baucin tana mai duguri ainihin suke cikin ainihin suke suke da alaƙa da hukuma hukuma a can da ce maka ya albarnawi albauchi eh suna sani ya ce aje kotu abinda in ba su iya magana da shi ba baki da baki su nemo alkali eh, kotun a tafi kotun duniya ta inda ba kowa a can ba abin da zai fidda kai sai ka. dulloyi da ake da su a ɗebo a je kotu har ya mutu saboda shekara goma yana ihu yana kira sai dai zagi daga nesa barnawi mai kai kuma barnawi mai haɗa da barnawi yan barna na jin ka suka tare ka bar barna afdalu min dinil islam idza nazarna ila fadli hadhihi salat ra'aytu idan muka duba falalan wannan salatin hasaba ma qarrarahu shaykh at-tijani ba an ga falalan salatin a bakin baya ba ثم نظرنا إلى أن هذه الصلاة مكدوبة وأن صلاة أيضا من أذكار التي تكونت عليها الطريقة التجانية أي وأن صلاة داني daga cikin zikirorin da suka haɗu suka yi ɗariƙa tijjaniya ba ma shi kaɗai ne ba salatin akwai wasu nuduriku bi yakinin za mu gano da tabbas ba ma shakka anna a tarikata tijaniya dinun jadidun mustaqillun addinin islam addini ne sabu wanda yake zaman kansa daga addinin musulunci istikalalan ta amma wabittali bugu da gari sake cewa ku hamma da karau annaha fi nazari ashabiha a la'akari, a tunanin masu salatul fati afdalu min dinil islam ya fi addinin musulunci ba ma addinin tijjaniya addini ne mai zaman kansa a aka kara martaba daya cewar tijjaniya ta fi addinin musulunci Ka je ka jangwalo da wanda za ka jangwalo rugon mu taro mu je mu zauna wa min ajili zalika saboda wannan zahaba shuyukhuha malamanta wacce suka tafi ila takariri zalika tabbatar da wannan kulla mazhabin dukkan wata hanya da za su bi su tabbatar da wana sun yi kokari bi kulli saraha wa bi shadida da duk wani kaimi wasa taqifu ala zalika sai hakuri zaka ga haka daure ka gangaro rike littafin da kyau in sha Allah ta'ala fi fasalin akwai wani kaso can gaba a kadana homon kudura shi fi hadal kitabi bi unwani attijani yunal haqiqi yuna la yu'minuna illa bi sheikh tijani wa tariqatihi duk wani batijanin gaskiya to bai yi imani da wani face da shahinsa sa kuma bai imani da wannan wahayi da da tsarika tijaniya hmm. ha wuce hadisa da goma hmm? aha ba za ka yafi ba zai iya fitar ba an ka koma aka rana karshe ta za ka ji sun yi abin nan kaga gama ganye sai dai ka ce za ka bari da shi buhan haka فمثلا يجي دوبا مثالي أن الصلاة في الإسلام صلى مسلم جميع مطعينتا هي التي تعتبر أعظم عبادة أو للمسلمين صلى إذا ما في جيل من عبادة ولا تتكون إلا على ماذا سورة قرآنية أو آيات من آياته أو الكلمات المأثورة قوس كان ممير ويتبتو بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأفعال المعلومة وقد قرر الشيخ التجاني تجاني تنبتر وهذا متعني في كلامه السابق أن المرة واحدة كفى لين صلاة الفاتح من صلاة الفاتح أفضل من القرآن قرآن كله sau nawa ta alafi marra ya fi ƙura'ani sau ɗari ai eh, yiwa ne ɗari sau dubu shida ya fi mutum ya karanta salatar fati kafa da ya fi sauka dubu shida ta wannan kaga ta tabbata ba inda zan a kirkira bidi'a sai ta sauke sunna ba ma suna ba wani wajibi ta sauke. yanzu kai mutum wannan magana ta fito daga bakin da kai da ita ka zauna kana karatun ƙur'ani a ce kafa ɗaya ta tafi ƙur'ani sau dubu shida kuma wannan magana a littafin su aka karanto ta ina jin kun gani ko ko kuwa bai gani ba ya kowa ya gani eh? da da Abdulrashid wa afdalu min kulli tasbihi salatul fati ta fi duk wani tasbihi da ka sani wa kafil kauni da ya auka cikin halitta yaushe ne aka yi halitta a kankalle ne yaushe aka yi halitta tun adamu ba ma tun adamu ba tun cikin mala'iku duk wani tasbihi da mala'ika ya annabi to salatul fati ta fi shi duk falala ne wannan wa min kulli zikirin ya fi duk wani zikiri da ka sani wa min kulli du'a'in kabirin aw sagirin suke ce maganar majalumi wa ma'ana haza kenan ma'ana wannan magana anna kulla muridin tijjaniyin duk wani muridin tijjaniya ya kamata musulmi in ya ji ana karatu wajen tijjaniya dole zuciya ta ɓaci sai dai me yi janyo zukatan sun mutu in ka jima ana sai dai kai dariya wannan kuma yi abun dariya cikin nan kuma ba ma haka ba hatta zargin su in ana zargin su sai ka ga yanzu mutane haushi suke ji don me wai an wuce nan kuma alhali sai da ce ba a kawo nan ba ko ina suna shirin za su kwace sun ma karbe inda suke iya karbewa mutum da gidansu sun su da kai daga gidan kar alwazifa duk wani muridin tijjaniya da ya karanta wazifa awil wardin lazim wazifa ya wazifa da mai da mai ake wazifa da shi kan manta yanzu za su dubu eh da waye ya ajiye yana mazun manta ai lalla to lazimi fa ba ku rikewa in abu a karbe da ku zai karbe ba wadda ka faɗo guda ɗaya ka ɗauko farce ya ce me ya suna ka ce mai wadda mai wadda dubu nawa muke da su sai ka yi baɗi cikakken inkiya ko da ce ka ce mai wadda nan da suke ja ya fi dan dama dama a gano mai wadan kuwa yanzu mai wadan nawa ake da su a الوظيفة أو اللازم بصلاة الفاتحة مرة واحدة قد أتى بإبادة جميع المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء إيه معنى سكينة معنى ونه أن كل مريد تجاني قرأ الوظيفة أو اللازم بصلاة الفاتحة مرة واحدة قد أتى بإبادة جميع المرسلين والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين sai ta baki wani bai ai duk abun da ake ada ya mutanen na aka wadda wani abu min zamani adam ila إلى الوقت تند أوقات الكون الذي تلفظ بها المريد التجاني بملايين المرات هذا هو حقيقة مراده والنشين جسكير منفوس كو منفوس تجسكير ولو جاء تجاني جاهل عند ولو جاهل بتجاني ذي زومك متحول رؤى إيه. wa an kara zalika shi wannan magana ƙarya ce sharri ne wa qala inna zalika laysa huwa muraduhum ba wannan suke nufi ba wa zahaba yati bi shubuhati yaje yana kawo yan shubuhohi li sarafi azhani lil muslimin don kawo da tunanin musulmai an zalika mithla ma yaf'aluhu ash-shaykh محمد الحافظ الجزائري نزيل مصر ونبقى مصر يديك لا نلتفت إليه babu ko kallon shi li'annana lasna bi sufaha amsali ba mu zama wawaye irin sa ba in shi wawa ne mu da hankalin mu wa innama yaf'alu zalika mai yin haka ikfa'an li haqiqati amrihi yana kokari boye haqiqanin harkar su faqat hatta la yathura alaihim almuslimun hatta da musulmai ba za su musu bore ba wa yadharu bi kulli jala'i zai bayyana da dukkan bayyana inna zalika huwa muraduhum wannan shine manufar su fi ma ya'ati min kalami shaykh at-tigani haythu qala fa sa'altuhu sallallahu صلى wa sallam an salatihi an had an hadithi أن صلاة أن الصلاة عليه مرة تعدل ثواب 400 teori masa salat ya ide da ainihin eh, mi'atu gazuwa ke ɗari biyar ɗari hudu salati ɗaya a bisa annabi ya fi fita yaƙi dubu mm, ɗari uku ɗari uku a ƙara ɗaya ta ɗari hudu wa kullu ta ka duba fa annabi ma a rayuwarsa ba yaƙi nawa yi bai kai yaƙi arba'in ba ma ba yaƙinsa ishirin da wani abu وكل غزوة كل غزوة تعدل أربعمائة هجة يا دي ده حج دري هدو kaga hajji ɗari hudu sau ɗari hudu sai da kalkuleto ɗari hudu sau ɗari hudu gwanjin ɗago dubu sha shida kai eh bai kai miliyan ba za mu dinga zuwa da kalkuletin da muli. eh miliyan ɗaya ko da zuwa ɗari shida duk ah, a ɗari hudu sau ɗari hudu kenan mutum yana da hajji miliyan ɗaya eh dubu yawa ka buga a ah, to aiki shi isa inda da ka aka yi to eh? dubu ɗari da sattin a ce mutum yana da yaji dubu ɗari da sattin a kan salati ɗaya ke ɗari hudu hajji da ke ba wahala ainihin subhanallahi eh bari biyo shi kaje Ina tambayan wai wani hadisi ne mai magana a kai hadisin da yake haka to kana nan kana tafi an da dauka maka tafi gida hal sahihun amla wannan magana gaskiya ce ko ko ba gaskiya ce ba ku faɗa min wannan salatin ji dari ko da me da sittin da dubu sittin eh na ce dubu sittin kenan ko saboda abin mu ji daɗin ita fakala ko kuma subhanallah bal shin wannan magana gaskiya ce za a samu haka ba annabi fakala wai kama ala hadi riwayati bal sahihu magana gaskiya ce kada nan ya haya ko ya tafi fa an adadi hadhihi al-gazawati shine nake tambayansa yawan wa'annan yaƙe-yaƙe hal ya komo من صلاة الفاتح لما أغلق مرة أربعمائة كان يا shin salatul fatima zai tsaya lima ogolika zai kai yaƙi ɗari hudu kamar wancan salatin am ya koma arba'u gazawatin li kulli salatin min sittin mi'ati alfi salatin shin tsura salatul fatihin in an yi ko za ta kai a yaƙi mai yake da suna yaƙi ɗari hudu ko ko a'a salatul fatihi li kulli salatin min sitti mi'ati alfi salatin tunda salati ɗaya zai ninka salati sau dubu mai yake da suna ɗari shida shin wannan kun dubu ɗari shidan kowanne ɗaya ne zai kai yaƙi ɗari hudu ko ko a salatin ne tsoronsa zai kai haka nan wata matsala yake nema ya ɗauko ta nesa idan misalin wanda izo da lada ɗaya ana ninka shi nawa amma akwai ladan da ba a ninkawa wanne ne eh? wanda zai zunubi ya fasa shi wani ba a ninka shi wanda ake kaza to ninkakken shi ba a ninka shi da biya ladan da aka biya kana wani cewa ba a ninka shi ko misali ainihin wani mai cuce ka aika ebo kayansa aka baka to abin da aka baka ba a ninka shi to shin wannan salatul fati wanda kafa ɗaya ta yi daidai da dubu da shida ko na saukan alkur'ani shin wannan salatin kowanne ɗaya daga cikin dubu ɗari dubu ɗari shida ko dubu ɗari shida nan kowanne guda ɗayan ɗauke shi ya kai yaƙi ɗari hudu wannan dubu ɗari shida ko kowanne ɗaya a cikin dubu ɗari shida na an ɗauke shi zai kai ɗari yaƙi ɗari hudu ko ko a a tsoron madarar salatul fatin an yi shi ma zai tsaya ɗari shida a ɗari uku ɗari hudu a da kun gane wannan sarki sarki wani lissafi ne a kullu salatin Alam firadiha أربعمائة غزوة فقال صلى الله عليه وسلم ما معناه إن صلاة الفاتح ونجيب بدنا أبكى لما أبلك بستمائة ألف صلاة kowane salati ɗaya na salatul fati ya yi daidai da salati dubu ɗari shida kuna ji wa kullu salatin min sitti mi'ati alfin kowane salati ɗaya daga cikin dubu ɗari shidan nan salatan bi arba'i ati gazawati. ina jin sai mun huta kuna an koma gefe za a buga wannan salatin eh tana <laughs> da iya kake ne ka sai ka ta yi aiki kenan sai a ɗaukowa ce misalin ɗari hudu kenan sau dubu shida yakin kenan kafin a zo hajji ɗari hudu sau dubu shida ba zai baka kalkulator za ta dauka eh eh shida eh sau dubu ɗari shida ne ɗari hudu sau dubu ɗari shida kafa ɗaya ta miliyan wannan dubu ɗari hudu <laughs> to wannan salati ɗaya kenan da ya yi daidai da yaki miliyan biyu da dubu ɗari hudu ko? eh da sittin ne ina ka lura da sittin da hudu da sittin da hudu na ko za ku fatar da mutane eh to ayin su suna yi ne da kamar an ce musu su dane mana da ka wanda ke da kwado eh nawa miliyan sittin ai isa kaga duba tijjani ina tausayin kan ya ganka hanya kai kana hudi baka ji ce Allah sarki Allah shirye ka kawo kan shi afa ma sa ka samu eh ina da calculator ka eh ina da sun makala ba da daga nan sai ike cewa ku annaman sallah biha hajji to in an ce to miliyan 20 da wani abu to hajji fa sannan da ko in hajji ne hajji so 100 kaza a sake bugawa dole abu sai ya sa sama biliyan inna man salla biha ay bil fatihi lima ughliqa marra wahida hasala lahu thawabu ma idza salla bi kulli salatin zai samu ladan da yayi salati da duk wani salati wa kafin alami duk salatin da ka sani wanda ka sani da wanda ba ka sani bai haka min kulli jinni daga duniya aljani mai salati wa insi wa malakin ستمائة ألف صلاة من أول العالم إلى وقت تلفظ الذاكر بها أي كأنه كي كاتشي صلى بكل صلاة ستمائة ألف صلاة من جميع صلاة المصلين عموما ملكا وجنا وإنسا فقالوا ai ka ganan an ce addinin tijjaniya ta fi musulunci za ce eh ko tijjani eh, eh to ka wannan ai ga wani yi faɗi haka sai dai da kana da hujja inda suka faɗi kana da ita muna bin gaba shi gobe zai kawo mana inda suka ce a suna bin alabashi bashi a ah, ba ba ni da kasar da rediyo da jarida ba bambane da su ko sai littafi muna bin gaba shi a ka ɗauka in ba gaba ba bakin shi kuma <laughs> wajen nan wa'insa nan makaranta ne ne ban ji a akwai mun ci kasa da za yi da shi ba yanzu ka ce kare aka yi musu ba in su tada da ranta sai su kori mai kasa ke kenan sai mu je ni salati min jami'i salati musallina amma malakan wa jinnan wa insan wa kullu salatin min dalika bi arba'a mi'ati gazawatin wa kullu salatin min dalika bi zawja wannan mata sun shi dan tijaniya duk wani salati da za ba shi mata من الغور وعشر حسنات ومحو عشر سيئات karshe dai sai ya dawo baya karshen ta in ya gama daraja ina baya idan ya kansa mukali wa rufiya ashar darajati wa inna allaha yusalli alaihi allah zai masa salati wa mala'ikatahu bi kulli salati a ashara marrati wannan zaka same shi ko jawahirul ma'ani shafi ɗari da sittin a ah, ɗari da talatin da bakwai wani ana bi masu jawahirul ma'ani ba shi eh ku? hamsin a ba shi ga kowa yanzu duk abin da izo a jawahirul ma'ani inda yawa inan ne to shi kenan to wa ila hada yarmi a shek zuwa ga wannan shehi yake to yake ainihin abu na tijjani da kaulihi a amarun nasi kulluha mukabalan garin ku ko yago mukabalan garin ku a amarun nasi ku ina mana wurin ina ce ta a amarun nasi kulluha zahabat majjana yana gariga a amaru din mudafan da mudafan ilaihi in tsofa ya yana hau kulluha shine labarin in wannan mubtada ne wannan labarin kenan kaka ce kulliha ce menene kulluha ka ce ce ma menene ce a a sai ka ce masa amarun nasi kulluha zahabat majalan rayukan mutane kaf sun tafi a banza wanda bai salatul fati ba inda wannan gaske ne ai da ya tafi a banza illa a ba ashabul fati sai rayukan yan fati lima a gulika ah, to ai wancan ladan ka gani wanda a ce da wancan ladan gaske ne wanda bai ba ya yi a banga. da gaske ne wancan ladan lima a gulika faka da fazo da rahi kawai na sun kwashe lada duniya wa ukhra wala yashghalu biha umruhu illa sa'id ina ganin nan za a haɗa to nan kai ya ko kai za ka nemi wani littafi ka ake bi ba shi kitabul fatahar rabbani fi ma ya taju ilaihi muridu tijjani shafi 22 wa ake da fatawar rabbani eh kana da shigo a nan ka kawo mana mu gani to yanzu an baka gobe ka zo da shi da wurin nan za mu kwana sai ka zo da fatafa rabbani mai jaka mata kawo eh? ban ji ba za ka a kasa da kwana samu a kasuwa mana za mu kasuwa wanda mai za ka zana ka je can masallacin su za ka samu ta yanzu wannan ne wannan mutum zai zuwa kasuwa ce na talar